tarrying Africa. Shugaban ƙasa na sama da kowa shi ne ke tsare ƙimar ƙasa yana saka baki cikin wata magana mai mahimmanci don yin hukuncin ƙarshe da wani abin da zai amfani al'ummarsa. Al'ummar ƙasar na kiran sababa, kuma da an ce zayir take za a tuna da mubutu a tunaninsa zai dawwama kan karagar mulki har abada kuma babu wanda zai iya jiya da shi saboda karfin soji sai dai a ƙarshe rayuwa za ta nuna masa abin da ba haka yake ba don ba ku tarihin wannan shugaba da ya bar tashi shaidar a cikin tarihin zayir mubutu sese seko da ya mulki ƙasar da tafi kowace faɗi a nahiyar afirka a yau muna tare da mutane biyu da suka san shi sosai sannan suka amince su kasance a cikin wannan shiri na tarihin afirka akwai colette Brightman ɗan jarida a jaridar Lesuwar da ake bugawa a Belgium wanda rubuta littattafai da makaloli ɗaruruwa a kan shugaban Mobutu da kuma ƙasar ta Zayir. Bako na biyu shine Captain Paul Baril tsohon jami'in sojan gendarma ne kuma jami'i a ma'aikatar leƙen asirin Faransa. Amini ne ga shugaban Mobutu sannan mai bashi shawara. Muna ranar 25 ga watan Nuwamba na 1965 a ƙasar da ake kira Congo. Euh, Mun samu labarin faruwar juyin mulki a ƙasar Congo musamman daga Leopoldville, babban birnin ƙasar, inda babban hafsan sojan ƙasar Janar Mobutu ya kifar da gwamnati da shugaba mai ci, waton Kazabubu, wanda take ya zaɓi wani hafsan soja ɗan shekaru 34 Kanar Mulamba a matsayin Prime Minister. Wannan juyin mulki ne da za a iya cewa mai tsafta sakamakon kama fada shugaban ƙasa da sojoji suka yi da karfe uku na dare ba tare da wata matsala. matsala ba. Wannan juyin mulki wata nasara ce ga wannan matashi ɗan asalin ƙauyen Lisala. Garin su Mabutu kenan da ke cikin Congo ƙasar da Belgium ke yi wa mulkin mallaka. Abin mamaki ne samun shugabancinsa cikin gaggawa. Amma za mu fara tun farko. An haifi Joseph Desire Mabutu a ƙauyen Lisala da ke lardin Equateur. ranar 14 ga watan Oktoba na 1930. Bai san mahaifinsa ba, wanda ya rene shi Alberic Mbemani, kuku ne mai dafa abinci ga turawan Belgium masu yada bisharar addinin Kirista a yankin. Wanda ya rene shi ya rasu da wuri, bai samu damar kula da tarbiyyarsa ba. Bayan da iyalan mamacin suka kore shi, Yemo mahaifiyar Mubutu ta sha gararan tana yawo da ɗanta, tana neman aiki domin kula da shi. A cikin wannan yanayi ne matashin yaro Joseph Desire Mobutu ya samu tarbiyya daga hannun masu bushara na cocin katolika wannan tarbiyyar da yake samu ba ta sa ya canza halaye ba saboda tun farko ta kadari ne domin karkatar da shi ya yi ɗa'a ne aka yanke shawarar tura shi aikin soja cikin dakarun tura mulkin mallaka abinda aka yi kenan a shekarar 1950 dole ta sa ya koyi ɗa'a tare da ci gaba da samun horon aikin soja a garin lilluwambu a shekarar 1953 ya samu mukamin sajan kuma mai kula da wani sashen kashe kudade na rundunar soji a shekarar ce ma aka tura shi aiki a babban birnin kasar leopoldville ta hanyar wani abokinsa ya shiga rubuce-rubuce a wata jarida da ake kira first public wato karfin al'umma wannan ne karan farko da ya fara aikin jarida a shekarar 1956 ya aje kakin soja a gefe domin kasancewa farar hula ya samu aiki ga dangadan a jaridar L'actualité Africaine. Shawar da yake a aikin jarida ya sa ya kulla hulɗa tare da shiga ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Belgium har ma ya tafi Brussels domin samun horo na ƙara ƙwarewa akan wannan aiki. A can ne ya haɗu da wanda ake ganin shine ya fi shahara da kuma kima daga shugabannin Congo, wato Patrice Emeril Mumba a shekarar 1960. wanda shine shugaban kungiyar neman 'yancin Congo ta MLC. Mabutu ya liƙe masa A watan Afrilu na 1960 Lumumba ya danƙa ma Mobutu nauyin jagorantar tawagar jam'iyyarsa don tattauna harkokin tattalin arziki da kuma kasuwanci tsakaninsu da Belgium a birnin Brussels. Ranar 30 ga watan Yuni, Congo ta samu 'yancin kanta, 'yancin da aka samu bayan an sha matukar wahala. Peuple congolais ya ku al'ummar congo ni da kaina da kafa kasar mu baki daya a yau muna cikin farin ciki da baya da misali saboda samun yancin kai a wannan rana ta 30 ga watan yuni na shekara ta 1960 wannan yanci ya samu ne bayan yarjejeniya da kasar da ta yi mana mulkin mallaka wato belgium wannan na nufin mun samu damar yin hulɗa da sauran kasashen duniya cikin yanci yayin wannan biki dai sarkin belgium bedouin ya yi jawabin da ake ganin cewa reni ne ga al'ummar kasar ta kongo tare da yi wa sabbin magabatan kasar kashedi sai dai da yake gabatar da nashi jawabin sabon shugaba ka zabubu cikin tsanaki bai mai da wani martani a kalaman sarkin ba a wannan rana mai cike da tarihi da kasar kongo ke matsayin kasa da ta samu 'yancin kanta ba za mu taɓa mantawa ba da babban nauyin da ke wuyan mu ba muna roƙon allah da ya tsare al'ummarmu da mu magabata Jawabin da shugaba Kazabubu ya yi ya kasance irin na diflomasiyya ne, a cikinsa akwai alamar kaskantar da kai da kuma neman zaman lafiya. To sai dai kalaman da Sarki Bedouin ya yi wa al'ummar Congo ya bakanta ran Patrice Lumumba matuka da ke ganin wannan a matsayin cin fuska. Duk da cewa ba a tsara zai jawabi a wannan biki ba, amma kwatsam cikin bazata Patrice Lumumba ya ɗauki magana. Cette indépendance du Congo duk da cewa ba mu 'yancin kanmu da aka yi a yau yarjejeniya ce tsakaninmu da kasar belgium amma daga yau ya kamata a sani cewa mun zama abokan juna don haka dole a kalle mu da kima tare da kallon juna daidai wa daida duk wani cikakken ɗan ƙasar congo mai kishi ba zai taɓa mantawa da cewa ta hanyar gwagwarmaya ce muka samu wannan 'yanci ba wannan gwagwarmaya ce da muke alfahari da ita har cikin ƙoƙar zuciyarmu mu. Koma dai miye a wannan rana ta talatin ga watan Yunin 1960 kasar Congo ta samu 'yancin kanta tare da Leopoldville a matsayin babban birnin kasar. Patrice Lumumba firaminista ya naɗa mubutu a matsayin sakatare a fadarsa. Lalle kasar Congo ta samu 'yancin kanta, sai dai wannan 'yanci baya nufin samun haɗin kan 'yan kasar domin a nasa ɓangare Moise chambe ɗaya daga cikin shahararrun 'yan siyasar ƙasar a wannan shekara ta 1960 ya ayyana 'yancin kan yankin Katanga mai arzikin ma'adinai, shi kuwa Albert Kalanji naɗa kansa ya yi a matsayin sarkin sarakunan yankin Baluba mai cin gashin kansa a kudancin Kasai, yayin da Christophe Benye a mahaifarsa ya kafa tasa jamhuriya mai cibiya a birnin stalevil Wannan na nuni da cewa a lokacin kawunan jama'a na rabe sosai a ƙasar da ta samu 'yancin kanta. matsalolin da kasar take ciki ba su isa ba don kuwa a watan yulin 1960 sojojin kasar suka yi bore sabuwar kasar da ta samu 'yancin kanta na cikin babban yamutsi hatta da patrice lumumba da ake ganin kimarsa sojoji masu boran sun ki saurarensa wannan ne yasa ya sake mayar da mabutu cikin aikin soji tare da bashi matsayin kanal sannan babban hafsan sojan kasar da ke da alhakin tattaunawa da 'yan aware don samar da zaman lafiya wanda ya gabace Mobutu a wannan matsayi Kanal Malans ya bayyana mana dalilan zaben Mobutu a wannan matsayin. En fait, euh, l'armée se trouvait sans aucun commandement. gaskiya eh, a lokacin sojin congo ba su da jagora kuma mabutu shine sakataren fadar lumumba wanda shi kadai ne cikin fadar ya san wani abu a cikin aikin soja cikin neman da ake na samarwa sojoji jagora ne aka yanke shawarar cewa da yake ya taba aikin soja shine ya dace ya rike wannan mukami kaji fa yadda lamarin ya faru an zaɓe shi ne don ya maye gurbina. Il a été désigné à ma place. Daga wannan lokaci dole duk wata shawara da za a yanke sai da mubutu matashin ɗan shekaru talatin, wanda Lumumba ke ɗauka a matsayin na kusa da shi, kuma mutuninsa na amana. Wannan shine babban kuskure. Domin kuwa tun ba a je ko ina ba cikin shekara ta 1960 Lumumba ya gano mubutu zai ci amanarsa. kafin ƙarshen shekarar 1960 tsakanin shugaban ƙasa kazabubu da firaminista lumumba ba a ga maciji shugaban ya ɗauki ƙudurin korar firaministan ta cewa da lumumba ranar biyar ga watan satumbar wannan shekara shi ma patrice lumumba a nasa ɓangare ya ba da sanarwar tsige shugaban ƙasa kazabubu cikin wannan hali ne fa rikici ya yi kamari tsakanin magabatan koli na ƙasar sai mutum na uku ya shiga cikin wannan rawa. alo alo sir compatriot ya ku al'ummar ƙasar nan wannan saƙo na zuwa muku ne daga ni joseph desire mubutu babban hafsan sojan ƙasar nan daga leopoldville majalisar soja ta ƙasa ta yanke shawarar dakatar da shugaban ƙasa har zuwa 31 ga watan disamba na wannan shekara ta 1960 kamar yadda kowa zai lura daga gobe wannan baya nihin mun juyin mulki ne illa wani juyin hali ko canjin gwamnati ta hanyar ruwan sanyi majalisar soja za ta taimaka wajen warware wannan takaddamar siyasa da sannu a hankali ke ta'azzara tsakanin manyan 'yan siyasa da ke jagorancin kasar nan allah ya ɗaukaka ƙasar congo da sojojinta Joseph mubutu ya ɗare karagar mulki inda a cewarsa ya yi haka ne don saita magabatan ƙasar biyu da ke rikicin shugabanci. Mobutu ya gayyato ɗalibai na ƙasar da ke karatu a ƙasashen ƙetare, waɗanda tare da su ne ya kafa sabuwar gwamnati. Bayan hawan sa mulki shugaban Mobutu bai yarda sam da siyasar hambararren shugaba Kazabubu da ke zura ido 'yan aware na cin karensu babu babbaka a yankunan da suka ayyana ɓallewarsu ba. Mobutu ya naɗa sabbin komishinoni irin su Justin Bokombo, Etienne Tisikedi, Marcel Lyojonas Mukamba da dai sauransu. sai dai a zahiri butu ne ke kitsa komai. Wannan tahiya ta mu babu gudu babu ja da baya domin tabbatar da haɗin kan ƙasa da samar da zaman lahiya a kongo Idan ta kama a tattauna da aljannu ne za mu yi shi, ƙasar Congo za ta dawwama ƙasa ɗaya wacce ba za a raba ta ba. Lallai Congo za ta kasance ƙasa dunkulalliya, amma wannan tafiya ba za a yi ta da shugabannin biyu ba da Mobutu ya kifar da su daga jagorancin ƙasar. duk da cewa kanal Mobutu na ikirarin ceto kasar ne. Kowa ya san babu iko a ƙasar nan sam, don haka sojoji muka ɗauki nauyin tabbatar da ikon hukuma ta hanyar wannan juyin mulki da nihin tsare ƙimar ƙasar nan. Da yake yanzu an fara ganin hasken tafiyar, sojoji za su janye. 'Yan siyasa da ake biyan su albashi don yin aikin ƙasa, su ne za su fitar da sabon tsari da ƙasar za ta tahi a kai nan gaba. Wannan shanyewar sojoji da Mobutu ke faɗa a fili daga jagorancin hukumomin ƙasar a fakaice sojoji na nuna karan tsana ne akan wani ɗan siyasa ɗaya. Saboda daga goma ga watan Agustan 1960 sun tsare Patrice Lumumba ta hanyar saka masa da baibayi daga ofis sai dai gida. Baya da ikon zuwa ko'ina yayin da shi kuma shugaban ƙasa Joseph Kazabubu ke da 'yancin walwala yana tafiya duk inda yake so. labarai da ɗumi su na cewa an kai wa kanal Mabuto hari. Me ke faruwa? Wani kanal ne na jandarma ya yunkurin kashe shi. Lamarin ya faru ne a lokacin da kanal Mabutu ke ganawa da ayarin ɗaliban ƙasar a wani ɗakin taro da ke birnin Leopoldville, fadar gwamnatin ƙasar. waɗanda yake shirin baiwa mukamai don ci gaba da jagorancin hukumomin ƙasar saboda a cewarsa ya kammala aikinsa na raba rikicin da 'yan siyasar ƙasar ke yi ne don haka zai janye To amma an ce Patrice Lumumba zai tafi birnin New York na Amurka ne don halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya? Abu ne mai yiwuwa, amma akwai ayar tambaya, saboda kanar Mubutu ya bayar da umarnin kama shi idan har ya yunkurin zuwa filin jiragen sama don tafiya wannan taro. Dama ana raɗe-raɗi a babban birnin ƙasar cewa shugaba Kazabubu ya bayar da takardar sammacin kama Lumumba duk da cewa wannan shine karo na uku. abu ne mai wuya ko a wannan karo a iya kama lumumba saboda jami'an tsaron da aka bai baiwa sammaci na ɗari-ɗari ko kuma shakkar kama lumumba. ko mai wannan salo na kanar mabutu ke nufi ko shakka babu yana neman kakkaɓe lumumba ne daga madafun iko shi yasa aka ci gaba da tsare shi a gidansa tare da hana shi zuwa ko'ina ranar 24 ga watan nuwambar 1965 mabutu ya zama shi ne ke faɗa aji a babban birnin ƙasar leopoldville Daga wannan rana an tsige Joseph kazabubu daga mukaminsa na shugaban kasa Na biyu an sabke Evariste Kimba dan majalisa daga mukamansa na wanda zai kafa gwamnati. Na uku Kanal Mabutu zai rike mukamin shugaban kasa. Abin mamaki wannan juyin mulki ya samu karbuwa daga al'ummar kasar saboda a ganin yawancin 'yan kasar mabutu ne zai iya maido martabar kasar lura da rigingimun siyasa da na tawaye da suka dabaibaye kasar ta Congo a lokacin har ma suna neman durkusar da ita. Lokaci kaɗan bayan wannan ne Joseph Desire Mobutu zai miƙa Patrice Emery Lumumba ga babban makiyinsa wato Moise Chombe. Ranar sha hudu ga watan Fabrairun 1961 ne duniya baki ɗaya musamman ma nahiyar Afirka. Ta hanyar kafafin yatsa labarai na rediyo za su samu labarin mutuwar Patrice Lumumba wanda ke fafutukar haɗewar ƙasashen Afirka. An yi masa kisan gilla ne jim kaɗan da isarsa yankin Katanga. A yanzu dai Mubutu ya rabu da mutumin da ake ganin cewa karfen kafa ne da ke hana shi shimfiɗa manufofinsa. Daga wannan rana shi kaɗai ne ke faɗa a jiya ƙasar ta Kongo. A shekarar 1966 ne shugaban mubutu ya rike madafun ikon ƙasar da kyau. Ya canza sunan babban birnin ƙasar daga Leopoldville zuwa Kinshasa domin tabbatar da cikakken ikonsa ta hanyar bayar da tsoro tare da dakuce duk wata adawa. ya gayyaci al'ummar babban birnin domin su kalli wani abin mamaki inda a bainar jama'a ya sa aka rataye tsohon firaministan firaministansa Evarist Kimba da wasu mukarrabansa su uku da ya zarga da yunkurin yi masa juyin mulki a filin kwallo. Wannan zai ci gaba a shekara ta 1968 wannan karon tare da kisan madugun 'yan tawaye Pierre Mulele wanda ya dawo kasar bayan da Mubutu da kansa ya yi alkawarin yi masa afuwa. A bangaren tattalin arziki dai, a nan shugaban Mubutu ya nuna son kasarsa fiye da komai. baya sassauci ga 'yan jari hujja zuwansa mulki ke da wuya ya kwace duk wasu harkokin kasuwanci masu mahimmanci daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar belgium musamman wajen haƙar ma'adinai tare da kwace sashen inshora da 'yan kasar ta belgium ke tafiyarwa a shekarar 1967 shugaban mabutu ya buga sabbin kuɗi da ake da suna lezayir a lokacin lura da mahimmancin tattalin arzikin kasar da ya dogara da albarkatun ƙarƙashin ƙasa zayir ɗaya na a matsayin dalar amurka biyu to sai da rashin darajar kuɗin ƙasar a yanzu ta sa kuɗin congo shika goma ce matsayin dalar amurka ɗaya amma a wannan shekara ta da bakwai wata ƙungiyar tawaye ta sake bayyana a gabashin ƙasar ya ku al'ummar wannan ƙasa Ku sani a wannan sahiya jamhuriyar demokuraɗiyar Congo mu da muke tsananin ƙauna ta fuskanci tsokana da barazana ta hanyar kawo mana hari daga makiya. Da karfe shida na sahiya ne agogon gabashin ƙasar nan wasu jirage biyu ɗauke da sojan haya 'yan ƙasashen waje suka sauka a hilin tashi da sauka jirage na Kisangani. Waɗannan sojan haya dai sun kame hilin jirgin wannan gari. a yankin bukabu kuma fararen fata ne suka rikide sojan mamaya tare da kai hari ga dakarunmu don haka muka aina doka ta ɓaci a faɗin ƙasar nan domin murkushe waɗannan 'yan tawaye a lokacin sojan ƙasar kongo ba su da ƙarfi sannan ba kayan aiki wannan ne yasa shugaban mobutu ya ɗauko sojan haya daga ƙetare ƙarƙashin jagorancin bob dinor da jean shram tare da kafa ƙungiyar kwatar 'yanci ta NPR da a ƙarshe ta rikide zuwa jam'iyyar siyasa ɗaya tilo a ƙasar mobutu ya soke sauran jam'iyyun da ke ƙasar inda a shekarar 1970 shugaba Joseph Desire Mobutu ya yi nasara a kan 'yan tawaye. Wannan ne ya ba shi damar sake haɗa ƙasar tare da tabbatar da zaman lafiyarta, inda a shekarar 1971 ta kasance shekarar da ake kira ta aiki da kuma cikawa. Un principe tabbas abin da muka faɗi za mu yi ne muke aikatawa ba mu buƙatar kwaikwayon wani salo daga ƙasashen waje na musalan za mu aiki da shi wajen tahiyar da mulkin ƙasar nan musamman fannin tattalin arziki 27 ga watan oktoba na 1971 yayin wani taron jam'iyya mai mulki ta mpr an canza sunan ƙasar daga jamhuriyar congo zuwa zayir wannan suna na zayir ne kuma aka raɗawa kogin congo kafin zuwan turawan mulkin mallaka sunan kogin na nufin kogin da ƙabilu ke zagaye da shi zayar kuma suna ne da turawan portugal da suka fara mulkin ƙasar suka bata ainihin sunan shine zagi da ke nufin magudanar ruwa hatta take da kuma tutar ƙasar aka sauya wannan shine farkon sabuwar siyasar shugaba mobutu 1972 shi kansa shugaban ƙasa Joseph Desire Mobutu ya canza suna zuwa Mobutu Sese Seko Kuku Imbendudu wa Zabanga. A takaice sunan na nufin wanda kullum samun nasara yake yi. Duk da ɗare-ɗaren da majami'un ƙasar suke nunawa a kan canza sunan, dole suka haƙura sunayen gargajiya suka maye gurbin na coci. Sunan da ake baiwa miji ko mata aka maye gurbinsu da sunan gargajiya na 'yan asalin ƙasar. Hatta da kayan sanyawa aka canza musu salo daga rigunan kot irin na turawa na yamma aka maye su da riga mai kwala irin ta mawo na kasar china wannan bangare maza kenan fa yayin da mata aka buƙaci su ɗaura zannuwa na atamfa daga wannan lokaci babban ɗan ƙasa cewar mabutu baya fita sai da hula ta fatar damisa a kansa rike da wata sandar icce da aka sassaƙa a gargajiyance wace aka yi wa hoton wasu kawunan tsuntsaye biyu da ke nuni da tsantsar iko a gargajiyance wannan shine faɗa da cikawa tare da yin salo na daban ebale ezongi na nkombo ya zair mboka republike du zair mobutu mokanisi